jawabinta mai ɗakin shugaban najeriya hajiya aisha muhammadu buhari ta ce ya zama tilas ga matan arewa da su nemi ilimin zamani muddin suna son su amfana daga shirye-shiryen gwamnati inda ta yi misali da kanta cewa ta yi aure tana da ilimin sakandare ne sannan ta ci gaba da faɗaɗa ilimin ta gidan miji kuma yanzu ina so in kira mutanenmu da babban murya karatu ya zama dole ne mu yi shi dole mu ji turanci saboda an kawo tallafi kada ya wuce mu so don Allah don annabi Allah mutane su ci gaba da zuwa makarantu ko da ba ko ba don ka je ka aiki ka samu kuɗi ba saboda gaba in abubuwa suka fito um, za a iya wuce ka kamar misali nisan da na yaure na gama secondary school ne kawai ban taba zato kuma mai gidana zai sake koma shugaban ƙasa ba amma duk da haka na ci gaba da karatu to ga inda Allah ya kawo mu yau so kowa kada ya cire rai akan wani abu a gaba mu dinga yin karatu saboda amfanin al'umma a nata jawabin mai ɗakin gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar ta ce jihar bauchi na alfahari da irin gudunmawar da suke samu daga shirin tallafin da hajiya aisha muhammadu buhari ke baiwa jihohin ƙasar nan mu a jihar bauchi muna alfahari da irin gagarumin gudunmawar da kike bayarwa domin tabbatar da nasarar wannan gwamnati a fannin inganta rayuwar jama'a ƙarƙashin ƙungiyarki na Future Assured. Muna da cikakkiyar masaniya cewa kin aiwatar da ayyuka tare da shirye-shirye masu muhimmanci don kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mata da matasa da yara da marasa galihu. shi ma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya bi sahun matarsa ce don nuna godiya. Na fara da yi mata godiya saboda ƙirƙiro wannan gagarumin shiri da aka yi na baiwa mata hanyoyin da za su koyi sana'a saboda su kula da kansu da kansu. Na shiri ba ƙaramin a'ala zai kawo wa ɗimbin al'ummar wannan jiha tamu ba. wakiliyar mata da matasa da suka amfana daga wannan shiri ta yi bayani kan wannan shirin. na Rabi Usman, a madadina da sauran waɗanda suka koyi sana'o'i muna miƙa saƙon mu zuwa ga uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aisha muhammadu buhari na wannan dama da ta bamu muka koyi sana'o'i nan kuma muna fatan cewa nan da ɗan wani lokaci in allah ya sa ta sake zuwa bauchi za ta ga ci gaba a zahiri sosai dai kuma shugaban ƙungiyar kare muradun nakasassu a najeriya ya ce su ma suna buƙatar tallafin da zai sa su zamo masu dogaro da kansu a maimakon ba su kekunan da ke sa su yawon bara. suna na hamza waziri muhammad ciyaman na kungiya mai neman kare hakkin na kasassu a najeriya to yanzu abin da suke jira kawai shine wannan kalma ta empowerment ba damuwan mu yanzu majority ba ke kuna bane damuwan amma za ga majority idan shugabanni za su yi alheri mana sai ga ke kuna ne a ashi kenan ko kuma baka bi na ba shi rantsuwa na tauna da dan majalisa na na jiha yake gaya min baki da baki an ba shi opportunity na yan fawa mutane ashirin babu na kashe ko guda daya to ya za mu yi da rayuwarmu idan ba mu yi bara ba me za mu yi Yohab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya